Shi mun ji irin ƙoƙarin da waɗannan bayan Allah na sahaban annabi suka yi mana suka yi wa addini suka yi wa ma'aikin Allah har addini ya zo gare mu yadda yake a yanzu to kuma gashi mu riski zamanin da ake ɓata su ana gaya musu maganganu marasa daɗi to algaba ta malanga kuma da yara ƙanana ake jan hankalinsu ana cusa musu wannan muguwar aƙida to an gaba wani mataki za mu ɗauka domin mu kare kanmu mu kare zuri'armu daga wannan fada cikin wannan bala'i na ɓata sabon annabi assalamu alaikum assalamu alaikum wa wabarakatuh ah, mataki na farko shine yin addu'a allah ya tsare mu wannan guguwa da ta taso mala'i ne kuma abinda muke tsoro ubangiji tun da ce tambat kalimatu ka sirkan wa adala me ce la'amla anna jahannama min wa nasu a jima'i na rantse sai na cika jahannama da mutane da aljanu to abinda muke tsoro kenan kada abin ya zama na wannan alkawarin na Allah a kanmu zai kare don wanda da wa Allah haka sai ya masa to addu'a Allah ya kiyaye mu wannan wutar Allah ya kashe ta sannan mu nan Kano duk fitinar da ka ga ane a Najeriya Kano ita ce target ita ita ake so abin ya faru Allah ya hana don haka sako 'ya'yan mu suka zo suna wannan hukuma ce shiru ba ce wani abu ba har mutan gari suka tanzira to duk burin da ake so a samu za a samu kuma wanda yake da mugun manufa a ƙasar nan in kano ta cinzira to zai samu damar cimma mummunan burin sa ƙasar hukuma wajibi ne ta mai da hankali akan wannan kafin mutane su cinzira. wannan shine abu na farko na biyu duk makarantunmu da guraren da ake karatu da kan akwai yara fikihu da tafsiri to ba wanda zai tsira sai an koya musu san annabi alaihi da san sahabban annabi alaihi da darajar su tukun yadda in wani ya zo ko me zai faɗa ba za su saurare shi ba wannan shine abin da ya kamata mu yi sai na umar jalahu da ake zagin sa yanzu ake zurfarsa a cikin birnin kano wanda a mafarki in mutum ya ga wannan a kano an ce ba za wanda zai da mafarkinsa amma yanzu a zahiri yake faruwa sina na umar nawa shi ne ya bada shawara a rubuta qur'anin nan yazo muka samu kuma shi yake zaki shi annabi alaihi Allah ya basa alfarma aka binne shi guri ɗaya da annabi alaihi sallallahu alaihi wasallam Abubakar radiyallahu anhu aka yi musu wannan Allah zai dauki mutum wanda ba na kirki bai ya zaunar da shi gurin annabi alaihi salamu har tashin alkiyama tun daga ran da aka saka annabi alaihi wannan kabarin Allah ya yanke duk asuba in alfijir ya to sai mala'ika dubu saba'in ya sauka suna salati ga annabi alaihi sai rana ta faɗi sai waɗansu su zo kullum dubu saba'in sau biyu sai rana za ta shar kyama suna za a dakatar da wannan to yana cikin wanda ake wannan sai an san su sabanin ruwanar la'alaihim yadda suka rike amanar annabi alaihi ta alkur'ani abin ya wuce tunanin dan adam in ana tafiya wahayi ya sauka annabi sai zai dakata ya faɗa ya karanta ya ce a rubuta idan tafiyar ta kama abin wahayin ya zo ba a da abin rubutu ba abin da za a rubuta a kai ko dutse ko wani ko fata sahabi ne zai zo ya ɗauki abu mai tsini ya dinga kurta fatarsa sai ya rubuta ayar a jikin jikinsa saboda rike amana kada wahayin ya samu matsala in an je inda za a je a ɗauka a kufa a cikin wani abu da kar abin ya ja haka suka dinga yi wa annabi alaihi shi yasa yanzu duk abin da ka sani in ka ɗauki irin mai fitawar tafsir wani shawala dan fodiyo yi za a tabbatar maka da duk ayoyin qur'ani suka sauka da rana yan qur'ani suka sauka da daddare don suka sauka ana ruwa don suka sauka an an dauke ruwa da wanda suka sauka a nawa sai ya fita zai yi tafiya a hanya don suka sauka lokacin da annabi ya isa inda za shi alaihi suka sauka lokacin da aka yi kunu za a juyo suka sauka hanya wajen dawowa wanda suka sauka annaba sai na shimfiɗa sa zai bacci alaihi ko ya farka daga bacci saboda tsananin amana suka rike waɗannan Wani su za a zaga sannan mu sani musifa muka taro wa kanmu annabi alaihi ya lissafa abubuwa farko ce za kana alfai hudula idan kuɗin gwamnati ya zama tsirare sun rike sauran jama'a ba sa samu wal amanatu maganaman amana ta zama cin shan rubuncin cikar shekara duk wani ka bata magaraman zakka ta zama biyan bashi mai kuɗi sai dan wansa mai kuɗi zai ba zakka in aka ta faru sannan tukun lima ligari dinin lahi a yi ilimi ba don raya addini ba sannan wa zaharatul kina kaɗe-kaɗe da wake-wake su fantsama a duniya sannan adanar rajulu sadiqahu abada abau da namiji idan ga shawara da abokinsa komai zai ya gama mahaifinsa ya zama dan karere da ya gama sannan ya bashi labari a ɗa'ar rajulu zaujatahu wa da walidatahu namiji dinga biyayya ga matarsa amma yana musguna to annabi zai ta safi waɗannan sai ce shuribatul khumuru kuma a yi ta shan giya to na ƙarshen sai ce wala ana akhiru hadhihi ummati awwalaha mutanen ƙarshe su la'anci na farko ne suka gina addinin na ƙarshe su la'ance su yace in haka ta faru fartake bori an amra sai ku saurari iska na tarnaƙaƙiya da girgizar ƙasa da girgiza Allah zai dinga girgiza ku da bala'in da duk cikakken hankalin mutum su ya rude sannan musifa yanda mace tana tsaye dutsen ta zai tsinke ya dinga tarziya ka bala izi wa duniya to ba gashi ba yanzu dole ne kuwa kwaɓi ɗansa kuma yanzu abin da ake wa mutane ta wannan wata daren farko fa ake yi jama'a kun fahimci wata daren farko ko wanda suka karanta su dama magaji ai sun san kamar ya san za a yi irin wannan abubakar imam an zo da mai bumbunkiya ba karatu ne da shi ba jama'a sun ɗauka mai ilimi ne ana bin sa da mai ilimin ya zo ya gane sai ce sai a zo a yi muƙabala mai ilimi ya ɗebo tattafai aka tara tarin jahilai wawaye da aka tara wawaye shi ke ne aka zo adalta sai yana zuwa sai ce da mai ilimin wannan saboda ka karance sai ce a ce ko za ka ja da ni kaga ya bakatar da jahilai ya kora su akan shine mai ilimi kuma shine mara ilimin